الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi alkawari cewa yau a ranar 26 ga watan ramadan daren 27 shekara ta alif da قال السميع إذا أربعين دقيقة الهجرية كما يو من عشرين دقيقة دوته إدهو ديو لعشرين دقيقة ميلادية a wannan zama na uku, kuma majalisin tafsiri na biyu. a ƙarƙashin wannan sura mai albarka ta suratul tauba wanda muke kan aya ta 128 ko 129 a cikin zaman bakin mun fara daga aya ta ɗari da goma sha tara wannan shine zaman mu na biyar a karkashin ayar da kaji ja a kuma rasulun min anfusikum wajen fashin bakin gaɓoɓin da aya ta kunsa ya insha Allah muna da karatun rabin lokaci saboda yanayin halin da ake ciki na rufe tafsiri da za a yi a headquarters a bega na malam kabiru gombe da kuma nan namu na fcda masallacin fcda da ke area 11 a birnin tarayyar najeriya abuja insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka faɗa za mu yi karatun rabin lokaci domin mu je gaba ɗaya mu halarci rufe karatu da za a yi mu kuma goben Allah ya mu za mu kammala don haka yanzu alarma zai karanto mana wannan ayoyi guda biyu domin tsoron tafsirin a inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول wataala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa tabbas wallahi manzo ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum wanda yake daga cikin dangin ku ne nasabar ku ne wanda yake cikin mafi daukakan nasaba ta ku min anfusikum wanda ya fi ku tsada da daraja wanda ya fi ku yi wa Allah da'a a bisa tafsiran da kuka kawo a baya da dalilai azizun alaihi ma anittum duka abin da zai sa ku damuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan abu yana damun ka yana daga masa hankali harisun alaikum bil mu'minina wa rahim harisun alaikum kuma manzo sallallahu alaihi wasallam mai fadayin shari'a ne gare ku بالمؤمنين رؤوف رحيم أنكم من جنسين يتوسيد ممنين fa in tawallu idan suka juya baya suka yi imani fa kul ka gaya musu hasbi Allahu la ilaha illa hu Allah ya isar mun wajen shiryar ku hasbi Allahu la ilaha illa hu Allah subhanahu wata'ala ya ishe ni alaihi tawakkal ba wani abu bauta da gaskiya sai shi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim Ah, kuma shi ne ubangijin al'arshi wanda yake mai girma to a cikin fashin baki da muke yi mun yi bayanin fadin Allah subhanahu wa ta'ala azizun alaihi ma'aliki to har yanzu ba mu karkare akan abin da yake tabbatar mana da cewa azizun alaihi ma'aliki ba abin da yawa amma yau insha'Allah Allah za mu dakata a inda ya kamata mu tsaya ba wai don sun ƙare الإمام مسلم يا رويت حديث صحيح مسلم كتاب الإيمان باب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وبكاؤه شفقة عليه باب da yake magana akan addu'ar da annabi kuma yake wa al'ummarsa da kuma kukan da yake yi saboda tausaya yasa yake mana kuka saboda tausayin mu da yake ji a wani yanayi da zai iya samu a cikin halin ha'ula'i da ya koro hadisi da isnadinsa zuwa ga abdullahi dan amr dan as Allah ya kare da a garin shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata ran ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala rabbi innahunna adlalna rabbi innahunna adlalna kathiran min الناس فمن addu'o'in da annabi ibrahim alaihi salam yayi ya roƙawa zurriyarsa kamar da ke cikin suratu ibrahim ya ce rabbi innahunna lalle ya ubangiji a sun kasance azlan na kafiran minan na gumaka kenan da ya ce ka kare ni da ni da 'ya'yana kan mabauta wa gumaka sun ce to ya ubangiji su gumakan nan sun fatar da yawa daga cikin mutane sai ya ce faman tabi'ani Allah duk wanda ya zina a cikin zuriya ta to fa inna hu min ran alkiyama ka hada ni da shi ko ban amfani wanda ko ya saba mun yi ba ruwa na ya Allah da ga ma ka ya ce masa dan fa innaka ghafurur rahim domin kai ne gafara ne mai jin kai ne kuma ka dama a tsarki da shi za ka iya azabtar da shi kuma za su karanta daidai nan sai kuma ya karanta faɗin Allah game da annabi Isa in tu'azzibu lokacin da Allah ya tafiya annabi Musa ya nabi Isa alaihi salam ne tambaye shi cewa kai ne kace da mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin ababen bauta koma bayan Allah da cikin amsar da annabi isa zai bayar sai ce in tu'al ya ubangiji me fa abin da kace min gaya maka shi na gaya cewa su bauta wa Allah ni ma shi ne ubangiji na su ma shi ne ubangiji kuma ubangiji da ka dauki ni kai ne ka fi gaba da kula da su kuma kai kake da iko akan dukkan komai in tu'azzibhum Allah in ka ga damar azabtar da su ban isa in hana ka ba innahum ibadu bayin ka ne ka iya azabtar da su wa in taghfir lahum in kuma ka ga damar gafarta musu fa innaka antal azizul hakim domin kai ne wanda in ka ga damar yin azaba ba wanda hana ka in kuma suka saba maka ka ga damar kai hana ka dan kai ne wandara magwayi alhakim wanda duk abin da yana da hikima a wajen azabtarwa akwai hikima rahaman ma akwai hikima to anan da annabi ibrahim da annabi isa alaihi salam kowanne ya fito ya tsage gaskiya tunda ba su suka umarci mutanen su da su saba wa Allah amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yana karanta wannan ayar fara ayyadi da ya daga hannunsa yana cewa Allahumma ummati ummati ya ubangiji ni dai ina neman ceton al'umma ya fashe da kuka wa baka yi kuka sai ubangiji subhanahu ta'ala ce ya jibrilu ya malaika jibril izhab ila muhammadin sallallahu alaihi tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fas'alhu ka tambaye shi ma yi biki mai ruwa ya ce wa rabbuka a'lamu amma Allah ya fi jibril sanin me yasa maza Allah yake kuka ka tambaye shi me yasa ka kuka fa ta hu jibril alaihi salam fa sa'ala wa sai jibril zai tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yasa ka kuka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jibril sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa ga annabi ibrahim ya barranta ga duk wanda ya rabu da shi a cikin al'umma annabi isa ya ce Allah ka zabtar da su ba wanda zai ta ni ko ba zan faɗa haka ba abin tsanancin ya ubangiji ummati ni ummati al'umma ta ya ubangiji al'umma ta sai ubangiji da jibril ya gaya ubangiji da ubangiji ya fi shi sanin me ya faru da ya ce ya jibrilun hab ila muhammad sallallahu alaihi wasallam tafi wajen muhammadu fa ka gaya maka inna sanurdika fi ummatika wala ku. a gaya masa cewa ran alkiyama za mu yarda da kai game da al'amarin al'umma ba za mu yi abin da za ka ji haushi shi yasa manzara kuma ba zai taɓa hutawa a cikin aljanna ya daina roƙon allah neman ƙari har sai ya tabbatar da cewa a cikin wutar jahannama ba wanda ya yi saura a cikin al'ummarsa wanda ya taɓa cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama zai roƙi ubangiji a bashi dama ya yi ceto yayi yayi yayi yayi yayi a fito da mutane a fito da mutane daga wuta cikin kusatul muwahhidin wa'anda sun su musulmai ne amma kuma sun yi saban da sai ya sa sun fita wuta sai manzo Allah ya fito da su ya fito da su ya fito da su in an tara su gaba daya sai a je a watsa su a cikin wani teku ana ce masa nahrul haya ko nahrul haya alhaya bilkaf yana a raƙon bahun ƙurba wa wannan malami kuma wata wa ru'yatu huriyan kuma ka ganshi ma sai ka ji da ilimi wa mahayahu li fuskarta kuma a wajena alhaya kamar mamakon ruwa ce yadda in na gano mamakon ruwa yana sa ni ji daɗi haka wa alhaya kenan ko kuma fa'il kauna fi nahar alhayati sai a sa su a ruwa wanda yake dawo da mutum rayuwa fayambutuna sai su fito duk abin da ya kone a sa a wuta sai ya dawo ya fito idan ya fito kama ya fito kamar yadda ɗan ya yake fitowa sai da sai a bakin gaba kaga za ka gan shi cikin dai amma ba shi da kwari don aka musu wannan tsawarayar sai a ce su shiga aljanna don su shiga aljanna da an gan su ana gane cewa waɗannan sun bi wuta kafin ya ga ce musu uta ƙa'un na wanda aka bilo aka aka yi wa su aka fansu su daga wuta aka ƴanto su daga wuta wannan sunan sai su ji ba daɗi kuma Allah ya kaddara a aljanna ba rashin jin daɗi duk kai yi kuka wajen ubangiji sai ubangiji ya canja musu da abin da ce musu uta ƙa'un rahman wanda Allah ar-rahman ya ƴanta amma da ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zala sallallahu alaihi wasallam hasi ya sake nuna sha'awar a sake ba shi ubangiji ce to a nuna masa listin ɗan wutar ukhruj min ummati kaman qala la ilaha illallah duk sabon mutu idan an lallasa shi a wuta za a zo lokacin da ake manzo Allah ta ya fito duk wani wanda yake a cikin wannan al'ummar da ya taɓa cewa la ilaha illallah to sannan za a shiga zai zama a cikin wuta ba kowa sai wa'anda asalin su ba su taɓa cewa la ilaha illallah ba da kuma wa'anda sun ce amma sun yi ridda da su kaɗai za ka yi ɗaura aure to sannan ne in aka kulle ta ba za kuma a sake yi ta Allah ya shi kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa idan da za a bar mu da irin wannan addu'ar to muna cikin damuwa to wannan abin sai damu manzo Allah saboda Allah ya ce azizun alaihi ma anittum azizun alaihi ma anittum dukkan abin da za ku shiga cikin damuwarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya san wannan abu to sai Allah ya ce harisun alaihi kuma mai kwaɗayi ne kwaɗayin shirya ku da ya zo a cikin wannan aya asalin alhirsu ma ce alhirsu shine kwaɗayi mai tsanani shine zuciyarka ta ta'allaka da wani abu ya zama burin a burinka ya yi a akan wannan abu kuma kana ma ƙoƙarin yunƙurin samun wannan abu ne a shiddatu rarraba fi wani wal jashu ilai wannan shine alhirsu manzo Allah sama ake so ihris ala ma yanfa'uka duk abin da ka zai amfane ka ka nuna nacin ka kan zaka alhir tana zuwa da ma'anar naci eh, wanda ya sifanci da sifar ana ce masa haris bisa to da ya yi ta'addi zuwa ga ضمير المخاطبين حريص عليه حريص عليكم to kamar yadda malamai suka ce a wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da kwaɗayin ya ga cewa duk wani abu da zai kai su aljanna zan yi shi shi yasa mu zaba sama ke cewa babu wani alkhairi ba ce sai da na nuna muku shi na gwada muku shi ba wani shi ku shi kenan ba wani sharri ba ce sai da na tsoratar da ku akan ko guje shi dan haka duk abin da zai amfani ku annabi sallallahu alaihi wasallam a kullum ku yake yi wanda ya same ko a kai sai ya kyale wanda kuma ba ma ku san da shi ba sai ya kawo muku shi kuma ya kudin da ku akan ku aikata wannan dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ya fi fitattu da wannan sifar to wajen tabbatar da hirsun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai surori daban-daban daga cikin surorin shirkin nabi sallallahu alaihi wasallam na ɗaya yana san ranar alkiyama kan su sha wahala kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga anas dan abdullahi anas dan ah, malik Allah ya kare da a gare shi sannan imam muslim ya rawaito irinsa daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da a gare shi sannan imamul Bukhari ya rawaito shi daga abu hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli nabiyyin da'watun yad'uha kowane annabi Allah ya ba shi dama ya yi wata addu'a take za a karbi ta ta zama wata gara ƙasa ta sa wacce ba kowa ake wa sai annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa uridu an ahtabi da'wati to ni Ina yi janjanin addu'ar tawa na ce a ban mun ita shafa'atan li ummati yawmal qiyamah saboda rin alkiyama nake so in yi amfani da ita in roƙa domin a bani dama in ceci al'umma saboda tsabakin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da hirsin mu shiga aljanna kaga wannan hadisin da yake cikin sahihai ya ƙara tabbatar mana da hirsin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kai matuƙa wajen kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga wannan al'umma tun daga farkon al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ya ga irin sahabban da yadda suke shan bakar wahala an hana su su bauta wa Allah kamar da tabbata a cikin kitabu asiyar a kitabu asiyar babu al'izini bisayar a cikin sunan al-baihaqi a cikin dalailin da kuwa na imam al-baihaqi da kuma ibn hisham ya rawaito a cikin sira da isnadin da shaykh al-albani a cikin sirrin sahiha ya inganta wannan isnadin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarci sahabbansa yace law kharajtum ila al-habasha ku fito mana ku tafi habasha me yasa yace fa inna biha malakan la yuzlamu indahu ahad domin a can akwai wani sarkin da a wurin sa ba a zalunta kowa wa hiya ardu sidqi kuma kasa ce ta gaske hatta yaj'al Allah lakum farajan mimma antum alayhi har zuwa lokacin da Allah zai sa ku samu sauki a halin da kuke ciki kaga wannan yana kokarin ya sa yana kwadayin ya samu daidaituwa dan kar su je nan makka musamman wanda ba su da gata a cikin su su kasa samun nutsuwar da za su bauta wa Allah madaukakin sarki wannan kaga yana nuna mana kirsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika ya zo a cikin sahih al-bukhari kitabu abwab at-tahajjud babu tahrid an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala salah babu yake magana akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin lada ga al'umma yake kwadaitar da su akan sallah to annabi sallallahu alaihi wa alihi daga uku na Aisha take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nas fayufrad alayhi fayufrad alayhi manzala sallama ya kasance yana so yayi wani aiki na nafila amma tsoron kar a je a wajab in yi al'umma ta gani ta yi koyi da shi to kuma za a iya wajabta wa al'umma wannan aikin to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasa yin wannan aikin saboda kwaɗayin kar a bar su dinga yin shi cikin nishadi kar ya zama wajibi su kuma su kasa yin su zai su halaka an kama daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wa muhaqqaratiz zunubi ina jin kunnan ku da zunuban da kuke kuke ganin su yan kanana kaman ba wani abu bane ba ku wa muhaqqaratiz zunubi ku kiyayi kan zunuban da kuke ganin su kanana fa innahunna yashtabi'na ala ar-rajuli hatta yuhliknahu domin yan kananan zunuban nan suna haduwa su ta haduwa su ta haduwa har sai sun halakar da mutum ka fa. saboda kai a ganinka ka dan abu kaɗan ne wannan ba lalle ne ya zama ya kai mutum ya baro ba to amma wanda Allah sallallahu alaihi ya faɗa haka cikin musnad al-Imam Ahmad kuma hadisin ingantacce da mu'jam al-kabir na Imam al-Tabarani da shu'ab al-iman na Imam al-Baihaqi hadisin Sheikh al-Albani a cikin Sahih jami ya inganta shi din maza sa saboda kwaɗayin su gane kuma su fa'idanci da wannan abin da ya faɗa musu sai ke ce musu a kamar sani ƙaunin nazaru arzan falati ko nazaru arza falati kamar mutane ne suka sauka a wani waje wanda ba kowa ba gida gaba ba gida baya فحضر سميع الكون فجعل فحضر سميع الكون فجعل الرجل ينطلق lokacin abinci ya yi. da sai aka ce kowa wasu jama'a a je a nemo abin da za a dafa abinci da shi to sai suka rabu wani ya gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa sai kowa da ya tashi sai zo da ɗan kara guda ɗaya kaga ɗan kara guda ɗaya zai dafa abinci ne ai ba zai dafa abinci ba amma suna kawowa suna kawo fa ja'ala ar-rajulu yamtaliqu fa yaji'u bil ud wa ar-rajulu yaji'u bil ud hatta jama'u sawadan kan kace nonan sai gashi sun tara yuya ta hakukuwa ta karare sai gashi abin da suka tara ɗin ya isa har an yi girkin to mazala su kuma a nan kwaɗayinsa ga wannan al'umma akan kar ta halaka sa ake gaya masu wannan shi ya sa Allah ya ce harisun alaikum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da al'ummar sa wa wa'ansu abubuwa da yawa saboda tsoron kansu ne su fada a cikin kushin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da bazala sun sallama ya tsotar akwai abin da ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu sa'id al khudri Allah ya kare da a gare shi yace manzala ta yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ma ya ma yukhriju Allah lakum min zahrati duniya mafi girman abin da nake je muku tsoro shine nan gaba Allah zai fito muku da kayan kawa da yawa na duniya sai suka ce wa ma zahrati duniya ya rasulallah. da kike nufi da zaharatul duniya kayan kawa na duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce barakatul ard irin albarkar da take karkashin kasa sai ce ya rasulullah wa hayya akil khairu shar to in an samu albarkar karkashin kasa kuma sai a ce zama akwai sharri a ciki dama alheri yana zuwa da sharri sai manzo Allah ya ce la ya akil khairu illa bishar alheri ba ya zuwa da komai sai alheri la ya akil khairu illa bil khair la ya akil khairu illa bil khair إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة القبر فإنها تأكل إذا امتدت خاسرتاها استقبلت الشمس ثم ثم اجترت وبالت وثلقت ثم عادت فأكلت إن هذا المال خضرة حلوة ومن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة كوف ومن أخذه بغير حقه فكان كالذي يأكل ولا يشرب ونبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل تسوية بكاء مثل أما محل الشاهد أن أنا شيني بيك يمن دفتي جاي فنادك شو هيكا بوناتي وسبك wacce ko kuma kamar ɗan itace ne wanda yake mai zaƙi mai daɗi a idan Allah ya sa ka nemi dukiyar da gominka ka same ta bisa haƙƙinka to sai sai maka amfani na biyu kuma wa a hufi haƙƙihi kuma sannan in ka tashi kashewar ka kashe ta a inda ya kamata to in har haka ta faru gare ka ka same ta a hanyar halal kuma ka kashe ta ta hanyar da ta kamata to fa ni'mal mauna ma dalla da taimako da dukiya ta maka idan kuma ka je ka samu dukiya ta yaki halal yaki haram to kai fa tabbacin ka kamar wanda ya ci abinci ne bai kushi ba yayi asara abincin nasa kai ma dukiyar ta ka za ta zo ran alkiyama baka ji dadin ta ba irin wannan ya zo irin wannan ma'anar a cikin hadisin ah, da abu ubaida ya dawo daga baharai yana dawa daga bahrain sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya so da dukiya ne yawa ta sadaka an ta zakka an karɓo ta daga can sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an idar da sallah asuba to labari ya karaɗe Madina cewa an zo da dukiyar da za a raba wa talakawa a ranar nan kowa ya zo sallah asuba kuma an saba da an idar za ga ana fita daga masallaci amma ranar sai gashi nawa kamar in yanzu ne da ake cika har waje na waje ma ya shigo ciki an zauna maza sama sai ya tashi ya fuskanci ta habdanta sai ce ila labari ya zo muku cewa abu ubaida ya zo da dukiya daga baharin ko shine kowa ya zo yake so ya karɓa sai ce to wallahi mal faqaru akhsha alai ni abin nake ji muku tsoro ba talauci ne. walakin Aksha an tustata alaikum ad-dunya ni abinda na ma kujin tsoro kada duniyar ta zo a shimfiɗa muku ita kama buku tas alaman kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa wa mutanen da suka zo kafin ku fatanafasuha kama kama tanafasuha ku zo ku dinga wato ku dinga korantakayya ko kuma ku dinga gasa a wajen duniya wannan ya sai mota kai ma ka sai irinta wannan ya gina gida kai ma ka gina irinta wannan ya yi aure irin mata kaza ya je Maroko, ko ya je Mauritania ko ya je Ethiopia ko ya je Sudan ko ya je Niger Agadez ko Tanis ko inda buzaye nan suke ko ya je Gyambo, inda Fulani suke ko ya je can wani waje dai inda a nan ake auro masa fice tare ne ko ya zo Kano. Hatta ba wani ya faɗi garin ba. to zai je zariya ne kawai ka ce ai ba na ai ya biyo ji kaza ni ma sai na ji kuma za a ce tsoron da nake kenan fatin hulka ko duniya ta zo ta halakar da ku kama a halakar da ku kamar yadda ta halakar da ku to kaga wannan shirsun annabi da sulama ne akan kan mu kata harisun alaikun hadisi ya tabbata a cikin sunan da dari a ah, daga abu darda Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akhwafu ma a akhafu alaikum ala immatal mudillin jama'a abin da nake matukar jiya muku tsoro al'a'immatul mudillin jagorori masu batarwa wanda za su dinga batar da mutane kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiya mana tsoron wannan haka zalika ya tabbata a cikin musnadil imam ahmad a cikin musnad imam ahmad daga mahmud ibn labid da isnadin hasan rijaluhu rijalus sahih amma akwai an inkitsayi a cikin sa daga mahmud ibn labid abu al-ansari Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin sahaba annabi sallama wanda aka haife shi ah, wasu sun ce an haife shi a shekara ta goma sha tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in an yi haka kenan kaga bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama kenan aka haife shi Mahmud ibn Labib to yakan rawaito kuma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun ce a'a yana da daraja ta sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma dai ya gamu da manya-manyan sahabba nan ya gamu da Zaid ibn Thabit Allah ya kare da a gare shi ali ibn al-madini kuma ya tabbatar da cewa sahabi ne to shi Muhammad ibn Rabi din yake cewa maza Allah ce cewa inna akhwafa ma akafu ma akafu alaikum ashirkal ashirkul asghar mafi tsananin abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka ita ce riya suka ce wa shirkul asghar ya rasulullah Ya ce arziya ubangiji subhanahu wata'ala zai ce ranar alkiyama idza juziyan an-nasu bi a'malihim lokacin da aka saka wa mutane ana ba wa kowa ladan aikin sai a ce da masu rai izhabu ilan lazina kuntum tura'una fi duniya ku tafi ku je wajen waɗanda kuke so su ga aikin ku tun a duniya don ku karɓi ladan ku fanzuru hal tajiduna indahum jaza ku duba ku ga za su ba ku ladan abin da kuke kuka yi saboda su din don haka wannan sai a guji wannan wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne a gare ku yana son ku sami shiriya kuma baya son ku fada cikin halaka ko kuma cikin fata hadisin alaikun ibn kasir yake cewa ai ala hidayatikum wa wusulun naf'a dunyawi dunyawi wal ukhrawi fikum kuma mazala kuma yana ma son ku samu alkhairi duniya da lahira daga wajen ku ya ku sami ku samu alherin duniya da lahira daga ciki أقول حديث الإمام الطبغان يروي تجأسين المعجم الكبير بسند رجاله رجال الصحيح بل محمد بن عبد الله بن يزيد المقري شيما كما سكاني دقا واتو أبو ذر الله تعالى تعالى شو الله ما كنتو ما بك شيء يقرب يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم فهو نعبد يرقي ذي كلمة المتاع ko ya kai shi aljanna face sai an gaya maka da ka duk wani wanda zai zo maka da wani abu wai ya ce wai yana tunanin in kai za ka samu aljanna to ka duba daga an yi shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba a yi shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan abun hira ce ba zai taɓa kusantar da kai zuwa ga Allah ba sai dai ma ya nisanta ka ga buran ubangiji subhanahu wataala ni wanki talatin ina ganin saboda kwarewar lokaci kamar da muka alkawari cewa rabin lokacin muke da shi saboda za mu je zuwa rafe karatun tafsiri na malam kabiru bashir za mu dafa a nan sai allah ya kai mu gobe kuma kamar da muka faɗa gobe ita ce ranar rufe wannan za mu fara kamar yadda muka saba a kowane lokaci to insha allah idan mun gama haɗa fetur mu na wannan evaluation form da aka kawo za mu yi bayanin wasu abubuwan da basu na natijar da kuka samu inda hali insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin mu komi addu'a Allah ya kai mu zuwa wani wata shekarar da rai da lafiya da kuma dama sannan kamanta yau shi ne daren 27 yana ɗaya da cikin dare masu matuƙar falala a wannan watan wanda ake sa ran babban rabo a cikin wannan dare da ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon raya shi kuma Allah ya karɓi ayyukanmu na ibada a cikin ka kuma ya gafarta mana duk wani kuskure da muka yi abin da muka sani da wanda muka sani ba Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir ya dhal jalali wal ikram اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم